Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi uh, Ci gaba da karatun Madarijus Salikin bayan manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yau Juma'a bakwai ga watan Ramadan. Uh, har yanzu muna cikin maganar Imam Ibn akan tafsirin suratul fatiha uh, mun fara inda yake cewa saboda muhimmancin roƙon shirya kuma cewa roƙon shirya shi ne mafi girman abin da ɗan adam zai nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma samunsa shi ne mafi ɗaukakar uh, baiwa da Allah zai wa mutum Allah da kansa ya ilmantar da mu yaya za mu roƙe shi wannan shiryar. To, ya nuna wato yadda fata ta kunshi ismullahi al'adab. Ya fara da hadithin ah, Abdullahi ibn Buraida daga wajen mahaifinsa, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa ant al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa ya tambayi Allah da sunansa mafi girma wanda idan an kira shi da shi yana amsawa idan an tambaye shi kuma yana bayarwa to an duba wannan eh, hadisi da wannan addu'a shi wannan bawan Allah cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa ant tawassuli da tauhidin sa Allah na roke ka saboda ni na yi shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai kai wato ana tawassuli da imani ana tawassuli da tauhidi kamar yadda zuwa cikin sura al-imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا mun yi imani wato aka yi tawassuli da wannan imanin da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. aka ce Allah ya gafarta sai kuma da tawassuli da mun yi magana na akan tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi Wa wasallam kansa to wannan tawassuli da tauhidi mutum yana roƙon Allah ya bashi um, ya bashi saboda me saboda shi ya yi imani da cewa Allah shi kaɗai ne ba abin bautawa da gaskiya sai shi to wannan yana ke a cikin sautin fatiha faɗar ka iyaka na abudu iyaka na abudu shine ai hmm. wato ita iyaka na abudu tana tsantsan ne. a cikin larabci da ka kaddamar da maf'uli eh, eh, a kan fa'ili kana yi wancan ka takaita yanzu in ka ce na abudullah muna bautawa Allah za ta yi kana bautawa Allah kuma kana bautawa nan Allah hmm. don cewa kai ina bautawa Allah ba cewa amma ka ce Allah na abudu Allah muke bautawa to wannan yana cewa banda Allah ba a bautawa kowa sai Allah ko ba haka ba idan ka ce Um, in ka ce iyaka na abudu ka ce kai kaɗai muke bautawa hmm. kai muke bautawa kuma ba ma bautawa wannan ka wannan shine tsantsan tauhidi to shine wannan ma'ana cikin ismulai adam ya yace eh, inni as'aluka bi anni asharu annaka anta allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kaga iyyaka na'budu shi ma tawassuli ne da tauhidi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yaji wannan mutumin yayi addu'a yana cewa yana ya kira Allah da sunansa mafi girma wanda idan an kirawo shi da shi yana amsawa idan an tambaye shi na bayarwa saka ismul adam yana yana ciki na ɗaya kenan to na biyu hadithi na biyu shine hadithin Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sami a rajulan yad'u shi kuma wannan Anas ya ji wani shi kuma yana addu'a shi kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa ant almannanu badi'u samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyumu shi kuma yace Allah na roƙe ka saboda dukkanin yabo yana gare ka hmm. ya babu abin bauta gaskiya sai kai kai ne almannanu kai ne wanda ya kirkiro sammai da kasai kai ne mafi ma'abucin ɗaukaka da girma ya rayayye ya tsayayye wanda ya da dukkanin eh, duniya ya tsaye dukkanin halitta ya tsaye kan kuma yake kula da komai sai ya ce shi mai sai maza da sake cewa laqad sa'ala Allahu bismihil a'zam lallai ya tambayi Allah shi ma da sunansa al'azam wannan kuma tawassuli ne da Allah Suna ta'ala da yaba masa da sunayensa da siffofinsa A yaba masa sunayensa da siffofinsa kyawa kamar yadda a fati aka fara da mai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nan cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu ko hmm. shi alhamdulillah la ilaha illa ant to an ce Allahu Wani duk wannan suna faɗa mannanu badi usman duk karkashin rabbul alamina hmm. ar-rahman ar-rahim malik mannanu ai sifar rahama ce hmm. to irin waɗannan abubuwan um, wato asraru ne a cikin suratul fatiha ga suna sai guda biyu na ismullahi al-azam wanda manzan Allah ya faɗa duk an, an kira Allah da su zai amsa in an roƙe shi zai bayar sai Allah ya sama da su guda biyu baki ɗaya a cikin suratul fatiha da kalmomi mujizai takaitattu wa qad jama'atul fatihatu wasilataini al wasilataini ita fatiha ta ƙunshi waɗannan wasila guda biyu at tawassula bilhamdillahi wa thana'i watan wa tamjidihi tawassali da aka yi da yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala da girmama shi wato da yabo shine faɗaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki jin ismu da adam kai wasila da wannan kayi tawassuli ga Allah kana tawassali da wannan yaban da kai masa da shi ka fara gabatarwa ya kama maka kafa sannan na biyu التوصل إليه التوصل إليه بعبوديته وتوحيده sannan tawassuli da ibada gare shi da kadaita shi faɗarka iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu cikakken tauhidi kai kaɗai muke bautawa kuma a kanka kai kaɗai muka dogara mun san kai ne mai arzikawa kai ne mai ɗaukakawa kai ne mai hanawa kai ne mai bayarwa kai ne mai rayawa kai ne mai kashewa ba ma tsoron kowa sai kai ba ma kwaɗayin wani abu a wajen wani sai kai to kuma shiryan nan kai kaɗai ne za ka ishirin ba mai shiryan mu sai kai mun yi tawassuli da wannan kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai ne za ka iya ci kai ne ma ka ƙaddara mu bauta maka in baka yadda ba ba za mu bauta maka ba sai ka taimake mu saka iyaka sa'inu nan ma da kake faɗa ai babban abin da kake neman taimakon sa akai shine ya taimake ka akan ka bauta masa zaka ka riga kai tausayi wannan guda biyun sannan bayan ka kaddamar da wa'annan Ismail wani sunayen Allah guda biyu sai ja a su'alu a hamil matsalibi wa an jihar ragabat sai ka zo da wato ka riga ka kawo dukkanin kamar abin da ke cewa ka ɗauko dukkanin makamanka ka ajiye mm-hmm. ko mm-hmm. dukkanin makamin addu'a ka kawo shi ka ajiye ka ɗauko ismail azam ba ɗaya ba ka ɗauko biyu mm-hmm. da sunansa na hamdu da tawassuli da hamdullahi da tawassuli da ka. to in ka ɗauki irin wannan makaman ka ajiye aiko abin da zaka nema lalle ya kamata ya zama ya komai girma ya fi muhimmanci to shine sai ka zo da tambayar abin da ya fi komai muhimmanci babu abin da ya fi shi da Allah zai baka babu abin da ya fi shi da jahi ya ce ba za ka yi kwaɗayi wal hidaya shine shirya sai ka ce sirat al mustaqim duk wannan abin da nayi shimfiɗa da nayi wannan kama kafa da nayi ya Allah ga abin da nake ma a ka, Allah ka shirye ni izuwa tafarkin kamar da ya ce wato ba da bayan wasai bayan wasai guda biyu fadda'i bihi haqiqun bil ijaba to wanda ya wannan addu'ar ya cancanci haƙiƙa a amsa masa to ashe in kana karatun fatiha ya kamata ka san wannan ka san me kake yi fatiha addu'a ce me kake roƙo shari'a zuwa tafarki madaidaici kuma ka shimfiɗa yaban Allah da sunayensa da tauhidinka ka shimfiɗa imaninka zuciyarka ta halarto wannan to in ka nema sai Allah ya shirye ya shirye ya shirye ka shi Allah yana yana walladina tadaw zadahum huda wayanda suka shirya sai Allah ya kara musu shirya za mu zo gaba inda ya nuna kuma wanda suka karba shirya sai Allah ya batar da su to sun yi taurin kai yace wani zai hada du'a'un annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kama da wannan shine addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yad'u bihi idza qama yusalli min al-layl addu'ar da ya kasance yana yin addu'a da ita idan ya tashi zai sallar dare rawahu al-bukhari fi sahihihi min hadith ibn abbas radiyallahu anhu bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihi a cikin hadith ibn abbas wato yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta al wa wa'duka wa wa'duka wa'duka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyuna haqqun was wa muhammadun haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka duba za a ga ta kunshi wa'annan shimfiɗa ta Ismullahi al'adam ta cikin Fatiha. Na farko ta fara da hamdullahi, ta fara da yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala. alhamdu hamdu ta nuru samawati wal ardi wa fi man fihin dukkan yabo ya tabbata gare ka Allah saboda kai ne hasken sammai da kasai da abin da ke cikin su walakal an ta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin <coughs> da qayyimus samawati wal ardi wa man fihin kuma yabo ya tabbata a gare ka kai ne mai tsayar da sammai da kasai da abin da ke cikin su walaka hamdu anta al haqqu yabo ya tabbata gare ka Allah saboda kai kai ne gaskiya alkawarinka gaskiya ne gamuwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wace jahannama gaskiya ce annabawa gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne muhammadun sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne aka yaba Allah akan wannan kaga alhamdu ya fito hmm. to ina iyaka na iyaka nasta'in sai ya ce Allahumma laka aslamtu Allah na miƙa gare ka na miƙa na miƙa wuya na gabaki ɗaya wa bika amantu da kai na imani wa alaika tawakkaltu akan ka na dogara kaga iyakan sai nan ko mm. wa ilaika anabtu wajen ka nake komawa wa bika khasamtu in ne husuma ne rigima dan kai nake yi ba dan kaina ba wai laika hakamtu duk abin da ya faru kuma wajenka nake kawo nake kawo hukunci hukuncinka shine shine da shi wayannan gaba daya sun tattara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an tattara su a cikin wannan fada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida wannan shi ma wannan Ismail al-Adam yayi shi yayi tawassuli da hamdala yayi tawassuli da tauhidinsa me yake nema ya ce lima ma kaddamtu ma akharju gafara ka gafarta mu abin da na kaddamar da abin da na jinkirtar wa ma asrartu wa ma a'lantu da abin da na boye da abin da na bayyana anta ilahi la ilaha illa anta kai ne ubangiji na babu support da gaskiya sai kai kaga fatiha zubin fatiha kaga kalkali wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ismul azam sai fahimci structure nata an fara da ismullahi a'azam da na hamjala ga Allah yaba wa Allah da suna da sunayensa da kuma tawassuli shi ma da tauhidi sannan aka nemi wannan shari'a wacce take ah, mafi mafi girma to sai mai magana akan ita kanta shari'an nan martabobinta hmm. ya ce ah, ah, fi maratibul hidayati al-khassa wal amma cikin martabobin shari'a keɓancaccu wanda suke keɓancaccu na waɗansu keɓancaccu bayi da kuma da suke shari'a namu ga baki ɗaya yace ce wahiya ashira maratib martaba guda goma ce martaba na uku da zai fara faɗa martaba guda uku da suka keɓanta da annabawan Allah sannan daga baya za a zo guda bakwai wanda zai bayanin su a martabatul ula martabar farko ta shirya ita ce martabatu taklimin lahi ta'ala li abdihi ya qadzatan bila wasita ita ce martabar zance da Allah zai da bawansa shi a farke ba tare da wata wasita ba bal minhu ilaihi a daga wajen Allah zuwa bawa wa hadhihi a'la maratibiha wannan ita ce mafi daukakar martaba kama kallama Musa ibn Imrana salawatullahi wa salamuhu ala, ala nabiyina wa Alayhi. kamar yadda Allah ya yi magana da annabin Musa dan Imrana tsiren Allah da aminci sabbata gare shi da kuma kan manzon sallallahu alaihi sallam. qala ta'ala Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa zance. Fadda fi awwalil ayati wahyahu ila nuhin wannan nabiyina min ba'dihi. Farkon ayar Allah ya ambaci uh, wahayin da yayi wa uh, annabi Nuhu da annabawa bayansa. Hadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam. ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه sannan sai ya keɓanci annabi Musa daga cikin annabawa da ba da labarin cewa shi Allah ya yi zance da shi, ya yi magana da shi. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من من مطلق الوحي الذي ذكر a أول الآية wannan ya nuna cewa zancen da Allah ya da annabi Musa wani zance ne wanda yake keɓantacce ya a kan wannan wahayi wanda ya sura annabawa sura arba duk an musu wahayi shi ma an masa wahayi hmm. amma da ya keɓance shi kuma yace wa kallama Allah Musa taklima ya nuna cewa akwai wani abin da ya keɓance annabi Musa da shi a cikin annabawa hmm. wanda bai wa sauran annabawan ba thumma akadahu bil masdar al haqiqi alladhi huwa masdar kallama wa huwa taklim sai kuma ya karfafe shi da masdari mazarin taklim cewa Allah ya yi zance da annabi Musa zance zantawa wanda ya tabbatar cewa magana ake faɗa ba, ba majazi ba ne hakika ne ba, ba, ba ba wato eh, ya ce raf an nima ta waha mu'attila wal jahmiya wal mu'tazila wa gairuhu min annahu ilhamun aw isharatun aw ta'rifun lil ma'na nafsi Bishai, shay'in ghairi ya dauke abinda wato waɗansu suke tawahumi a cikin sa wato na kamar jahamiyawa da mutazilawa da waɗansu su suke cewa ai wannan zance Allah ba magana yi ba ilhami ya masa ko ishara ya masa ko sanar da shi ma'ana da wani abu shi sa a cikin akidar ashariya hmm. a cikin abubuwan da siffofin da suke wajen hijab al-kalam cewa Allah yana zance fa kada fa bil masdar al-mufid ta haƙiƙan nisbati bil masdar almofir ta ikan nisbati wa raf'a tawhum al-majaz sai ya karfafa shi da wannan masdari yace taklima wanda amfanin wannan masdari shine ya dauke wato eh, ya hakikantar da dangana zancen da shi cewa shi ya zance kuma ya dauke duk wani tawakumi cewa wannan maganar majazi ce cewa metaphor ne kasa akwai maganar za a ce wannan eh, eh, simili ne ko metaphor wato ba hakika kake faɗa ba hmm. um, majazi ne ce wani ba majazi ba wani ba majazi bane qala fara fara yana cewa al arabu tusammi ma yusru al insani kalaman bi ayi tariqin wasala walakin la la la tuhaqqiquhu bil masdar fa in huqqiqa bil masdar lam yakun illa haqiqatul kalam yake larabawa suna kiran dukkanin abin da ya zo wa dan adam wato ko ta hanya suna cewa zance yi hmm. zance ne amma ba sa amfani da mazarin takalim kamar wani da ya ce kadan musa takalima sai idan abin da ake nufi shine hakikar magana zance in ba ba za a ce taklima za a ce kallama amma da ce ya faɗa masa amma ko ta hanya ai za a yi faɗa maka hmm. a ce ai an faɗa maka kada kai kaza ko amma in aka ce ya faɗa maka da kansa ba maka da bakinsa ka san magana ce George Clement shi yayi an nisbta shi ga wanda yake zancen kal irada kamar irada yuqalu fulanun arada iradatan su ana cewa wane yayi nufi iradatan masdara nufi wato ma'ana ai haqiqatan irada ai haqiqa yayi nufi cewa yayi nufi da gaske wa yuqalu arada jidaru ana cewa kuma bango ya nufi abu amma ba cewa irada can. saboda garu ba shi da nufi ko kamar yadda ina son ai labarin annabi Musa da Hidda ko aka ce fa baina an eh, eh, eh, amma ma hafa fa baina an taifo ma fa da fi Haji jaran yuridu an yanqadda fa kama sai suka samu wani garu a cikin garin yana nufin ya faɗi. amma nufi ai ba wai garu, yana da wata zuciya ko wani tunani da zai zai nufi abu ba hmm. amma an ce garu yana nufi amma ba za a iya cewa iradatan ba saboda ba shi da wannan wato ba zai iya nufi hakikatan ba ai amfani da nufi majazi ne cewa garin ya ai garin ya dau hanyar faduwa ba wai yana nufin ba wai yana da nufi zuciya cewa ya yi niyya ya faɗi ba a gashi nan gani akai garu zai fadi shi ne ce na ga garin nan yana nufin yana nufin ya faɗi wato ya ya kama hanyar faɗuwa hmm. sai daga shi to yace um, la yuqalu iradatan ba a cewa iradatan annahu majazun gairu hakika saboda majazi ne ba hakika ba hadha kalam wannan shine magana farra wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وهذا التكليم غير غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون anan Allah yake cewa lokacin da annabi Musa ya zo a lokacin a lokacin alkawarinmu da muka yi masa don mun aje masa mun sa masa lokaci ya zo ubangijinsa ya yi zance da shi sai ce ya ubangiji na ka kyale ni na ganka ka bar ni na tuba zuwa gare ka hmm. idan ka ji magana mai daɗi hmm. daga wajen mutum kana so ka ga waye mai wannan zancen hmm. to ya yi magana da Allah ya ji daɗin zance da Allah sai ce yana son ya ga Allah ya ce wa hada chaklimu gairu chaklimin awwal to ashe wanda ya nuna zancen ba da Allah ya da Musa ba sau ɗaya bane wannan zancen ba shi na farko ba ba shi na farko ba wanda Allah ya aike shi zuwa fir'auna da shi wa fi hadha taklim thani sa'ala nadara nadara la fil a cikin wannan zancen na biyu ne da suka da aka masa magana ta biyu Ya ce na san ga Allah ba na farkon ba na farkon kama tsorace yake ai hmm. ko a tsorace yake sai da aka masa magana wa fihi hatta alwah fi utila alwah a cikin wannan zancen na biyu aka ba annabi annabi Musa um, lauhi wannan allo da aka rubuta ayoyin Allah waɗanda waɗanda kamar da da ya zo ya ga mutane suna bautawa ɗan maraƙi ya yarda Allah ya fashe wa kana min muwa'idatin min Allah min Allah lahu wannan wani kana an min Allah lahu wannan zancen da aka yi na biyu an yi shi akan alkawari da suka yi da Allah Allah ne ya masa alkawari ya ce masa ya ba shi lokaci ya zo ya gan shi shine ce eh, yace wala ma hmm. a Musa timiqatina yawa to aka ce yazo wajen shi wanda aka ce yazo kwana kwana 30 da ba ƙara masa kwana goma kafin yazo suka suka suka yi rashin hakuri suka ce sun gaji da sa hmm. suka je suka yi wannan dan maraki da suka yi da da Samiri wa taklim wa taklimul awwal lam yakun amwadatin magana farko ko ba akan alƙawari ba ba kiran ba ba ka alƙawari bane ba a ce da shi ya zo lokaci kaza ba kawai wuta ya gani ya tafi ya je ne aka ce ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ne farko ya ce Allah ya ce ya kai Musa na zabe ka akan mutane da manzanci na kuma da zance na hmm. wanda yana cewa bayan ya zabe shi manzan Allah a cikin manzanni ya kuma zaɓe shi a cikin manzanni ya keɓance shi da kalam da wannan zance da ya shi ai bi taklimi laka ai da zance da na yi maka ni na da kai bi ijma'i salaf wani shi ijma'in salaf wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi annahu nadahu wa najahu ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa eh, a cikin littafinsa cewa ya kirawo shi da wato nada shi ne kira daga nesa a daga murya hmm. eh, nija kuma wannan shi ne nida nija kuma shi ne rada magana da karamar murya abin da yake yake kusa Allah na cewa wa na nadainahu min janibi turil aibani wa qarrabnahu najiya mun kirawo shi daga bangaren wannan eh, eh, daga bangaren wannan na wannan dutse na tur sina sina aka kirawo shi sannan kuma aka kusantar da shi aka yi magana da shi a wato an kirawo shi daga nesa ya ji kuma an zo kusa da shi an yi raɗa da shi annabi musa alaihi salam ya ce um, uh, fan nida'u min bodin shi kira nida daga nesa ake yi wan nija min qurbin ita kuma raɗa a kusa ake yin ta taqulul arab laraba suna cewa idza kaburatil halqatu fayya nida'un aw nija idan halka ce girma to ko daga murya ne yadda kowa zai ji ko kuma a yi rada nan ku su dinga isarwa ga wanda yake nesa wa qala lahu abu adam alaihi salam fi mahajjati annabi adam alaihi salam ya gaya masa ah, sanda suke jayayya anta Musa alladhi istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurata bi yadihi kai ba kai ne a nan Musa wanda Allah ya zaɓe ka da zancensa ba kuma ya rubuta maka a taura da hannunsa wannan eh, ya zo suke jayayya eh, ya ina sanye wa annabi Musa ya annabi Musa ya wa annabi Adam eh, kamar ya masa magana cewa ai shine ya ya je ya ciyo wannan itacen yasa aka aka dawo shi shine shi yake masa wannan yake ga masa wa kadhalika yaqul lahu ahlul mawqif idha talabu minhu shafa'ata ila rabbih azza wa jalla haka uh, ranar mawqifi idan mun je ka san haka za a dinga cewa wajen annaba ana neman ceto wajen Allah mm-hmm. in an je kowa za a ga masa ga abin da ya ka zo wajensa shi kuma zai faɗi abin da ya sa ba zai iya ba har a tafi wajen har shi anan Musa ƙarshen ta in an zo sa, har annabi isa ce idhabu ila muhammadin abdin gufirar kuma ta kaddama da bima wa mata wa mata akhar ba mu zo da Musa wani ke cewa annabi Musa cewa muke ya ya Musa kai ne fa wanda Allah ya zance da shi hmm. <coughs> shi ke mana gaba ka cece mu a wannan rana wa kadhalika fi hadith al-isra'i fi ru'yati Musa fi as-sama'i as-sadisa aw as-sabi'a ala ikhtilafi riwaya haka kuma a cikin hadithin Isra da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ga annan Musa a sama ta shida ko ta bakwai akan sabanin riwaya qala wa dhalika bi tafdilihi bi kalamillahi yace wannan saboda fallala shi da Allah fita shi da da zancen Allah walau kana taklim alladhi hasal lahu min jinsi ma hasala li ghairihi min al-anbiya alayhi musallam lam yakun li hadha takhsis bihi fi hadhihi al-ahadith ma'na da wannan zancen da Allah ya yi da annabi Musa jinsin sauran zancen da ake da sauran annabawa ne na wahayi da ba za a samu wata ma'ana da keɓance shi da Allah yake a cikin ayoyi da kuma cikin hadisai da wannan magana cewa Allah ya yi zance da shi ya yi zance da shi ya yi zance da shi ya zance da shi ai ba shi kadai bane annabi hmm. saka ashe zancen da Allah ya da annabi Musa daban da zancen da ya sauran annabawan Allah wala kana yusamma kalimar rahman da kuma ba za a dinga ci masa kalimar rahmani ba wato uh, wanda wanda arhamun ya zance da shi ƙala ta'ala Allah na cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan yuhiya bi idnihi ma yasha cha ubangiji subhanahu ta'ala. Uh, cewa shi dan adam Allah ba zai magana da shi ba bashi da wannan matsayin da magana da shi sai ta sai ta hanya uku ko dai wahayi da Allah zai yi hmm. ne wahayi direct zuwa zuciyar annabawa Allah sai da su ji a zuciyarsu aw min wara'i hijabin ko ya magana da su ta bayan hijabi ba sa ganin sa amma ya magana su ne wanda aka da annabi Musa alaihi salam wanda yi kai annaba aw yusila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ko kuma ya aiko da manzo manzo kuma shi ne na mala'ika mala'ika ya musu wahayi da izininsa abin da yake so kuma ya kuma mala'ika jibrilu ya zo ya sanar da su ga sako da wajen Allah sai musu wahayi a cikin zuciyarsu baina eh, farraka baina taklimul wahyi wa taklimu bi irsali rasuli wa Hu, min wara'i hijab Allah ya rarrabe tsakanin zance da yake na wahayi da zance da yake ta aiko da manzo na, na, mala'iku ko kuma zance da yake yi daga bayan hijabi. Saka wannan darajar farko ta ce alkalam ta ce zance da Allah ya yi da bawansa da ta bayan hijabi wacce da annabi Musa alaihi salam. ta saniya. ita mata annabawa ce hiya martabatul wahyi al-muhtas bil anbiya alaihim salam yace martabar wahayi wanda yake keɓantacce da annabawan Allah alaihim salam qala ta'ala ubangiji yana faɗa inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan min ba'di cewa mun mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga annabi Nuhu da annabawa bayansa. Waƙala Allah ya ce ga aya da ya faɗa da su wa ma kana bashin ay kalimatullahu illa wahyan aw min wara'i hijab cewa um, Allah um, baya magana da mutane sai ta wahayi ko ta bayan uh, hijabi zuwa ƙarshen aya fi الوحي في aya, الآية min من أقسام التكليم sai a cikin wannan aya sai Allah ya sanya wahayi ya zama wani yanki daga cikin yankokin zance yace idan ya ce eh, ma kana bashin ayyuka limahullahu illa wahyan ya kawo magana iri uku ko ya kawo wahayi ya kawo eh, magana da zai yi eh, ta bayan hijabi ya kawo kuma magana ta aiko mala'ika ya zo ya wahayi gabansu ya saka wahayi ya zama yanki a cikin yankin magana waje alahu fi ayatin nisa qasiman littaklin sannan a hajjin nisa'i kuwa sai ya sanya shi e, zancen hmm. ya zama yanki ne na wahayi saboda ya ce inna awhayna ilayka kama awhayna ila ila nuhi wa nabiyyin min ba'dihim wa awhayna ila ibrahim wa isma'ila wa isa ya zo sai ce wa kallama wa kallama musa taklima ya zance da e, annabi musa wa zalika bi ne. abuwa guda wato itibari ne guda biyu anan fa innahu qasimun litaklim litaklim al-khas alladhi bila wasita ai wato um, shi wahayi wahayi yana, yana zama wato wani bangare ne na zance wato hmm. zance yana zama ya rabu da zance wanda ke keɓantacce ba wasu ba wannan ba wahayi ba ne. Hmm. So haka a nan aka fitar da nan Musa daga cikin wahayi an sa wahayi sannan aka fitar da nan Musa daga cikin aka ce an kuma kallama ba Musa. So haka wani abu ne daban don wancan shi wahayi hmm. zance ne daga wajen Allah ta kan mala'iku ko ta kan zuciyarsu amma zance wannan Ibn Rajab baya cikin eh, baya cikin wahayi. Wa ismun min at am alladhi huwa ma'ana bi tariqin mu'atada amma aka ɗauki zance da ma'ana zance gaba ɗaya zance am wanda yake ma'ana isar da ma'ana ta hanyoyi daban-daban to wahayi na ciki amma wannan zance da ake da na Musa wahayi ba cikin sa wal wahyu fil lugati huwa i'lam as wahayi a cikin luga shine sanar da abu wato um, da sauri kuma a boye yuqalu fi fi'lihi ana fara a cikin aikinsa waha wa auha ana cewa waha ko auha eh, fa auha ila abdihi ma auha ko haka kace ma kadaba fuadu ma ra'a to ya ya kawo maganar roba wahala hal qarara fastaqarrat ya ya mace wahayi da ta tsaya wuri daya chak sai ta tsaya wa huwa aksamun kama sanar kurhu insha Allah ta'ala wahayi kuma kashi-kashi ne yace nan gaba za mu yi magana insha Allah to an yi zancen zance ko hmm. an yi zancen wahayi to ga na uku um, cikin martabobin hidaya wacce ita ma dai ta manzanni ce hmm. uh, manzannin Allah uh, ita ce irsalur rasulil malaki ila rasulil bashari fayuhi ilaihi anillahi ma amarahu an yuslahu ilaihi Allah ya shine shine da manzo shine ya aiko da ah, manzo mala'ika zuwa manzo dan adam ya masa wahayin abinda Allah ya masa umarni ya isar gare shi zaka wato ana maganar Allah ne ke shirya bayinsa hmm. kuma shiryar nan tana zuwa eh, iri iri iri iri iri dangane akwai shirya da ta kai ta annabi Musa yi magana da shi akwai wannan shirya ta annabawa da ake musu wahayi eh, a cikin zuciyarsu mm-hmm. akwai kuma wannan wanda zai aiko manzo mala'ika ya musu wahayi kafin a ci gaba da kuma a faɗaɗa kuma bayan annabawa a samu irin eh, irin Um, shari'a da Allah yake ba ni wacce muke ba dan mu nemi shari'a to ta yaya Allah ke shirya da ta hanyoyi yace فهذه bil الثلاثة خاصة musallam la السلام لا تكون wannan وأن mutubi guda uku keɓantattu ne ga annabawan Allah alaihim musallam ba wannan su shi da shi ba wani annabi da Allah ya wazance jarafi ba wani annabi da Allah zai wahayi wannan wahayi dai na addini babu kuma Eh, wanda za a kuma mala'iku su masa wahayi ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل rasulun bashari rajulan. sannan shi wannan mala'ikan da ake aikowa wajen manzo wani sa'in yakan zo da siffar ɗan adam ya rahu ayyana wa yukhatibu ya gan shi da idansa ya magana da shi hmm. kamar yadda ya zo mun gani a cikin hadithu Uh, hadithin na sinna na ibn ko hadithin hadithin jibril hmm. inda ya zo ya same shi ko ya ce afinan islam afinan imani afinan ihsan mutum ne ya zo ai hmm. ba ma ba ma uh, manzala hmm. mutanen ma gaba da sai sun gan shi ya zo kawai ya tafi bayan ya tambaya sannan ya ce wannan jibril ne ya zo ya mata da ku addinin ku to um, sai ya ce uh, zai iya zuwa da siffar mutum wa qad yarahu ala suratihi allati khuliqa alaiha kuma zai iya ganin sa akan surar da Allah ya halicce shi Allah ya masa mala'ikan yadda ya halicci mala'ikan manzan ya ganshi? shi wa qad yarhulu fil yarhulu fihi al malaku wa yuhi ilayhi ma yuhihi thumma yufsamu anhu ko mala'ikan zai iya shiga cikin manzon Allah sallallahu alaihi cikin manzo ya masa wahayin abinda aka ce ya wahayi sannan ya rabu da shi wannan ba aljinu masu shiga cikin mace hmm. balle mala'ika Ito <laughs> mala'ikan zai shiga um, uh, wa thalathatu hasanat nabiyina sallallahu alaihi wasallam kuma duk uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani su ya ga mala'ika jibrilu da siffar mutum ya gan shi akan siffar da Allah ya halicce shi da ita kuma ya shiga cikin sai masa wahayi hmm. to wannan su ne martabobi na hidaya da suka ke da annabawa to martaba ta hudu martabatul muhaddath ya ce martaba ta wanda ake zantarwa wa hadhihi duna martabatul wahyi al khas wannan martaba ce tana bayan martabar wahayi keɓantacce fatakun lissiddiqina kama kana fi Umar bin Khattab radiyallahu anhu akan same ta ga siddiqai kamar da ta kasance ga sayyidina Umar radiyallahu anhu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace innahu qad kana fil umami qablakum muhaddathuna fa in yakun fi hadhihi al-ummati fi hadhihi al-ummati ahadun fa Umar ibn al-Khattab yace a cikin al'umma da suka gabace ku akwai muhaddathuna wanda ake wazance mutum ne zai ji an gaya masa wani abu kawai a cikin zuciyarsa kuma abin nan ya zama shine hakikar gaskiya ya ce akwai a cikin wayar suka baci akwai su ce in a cikin al'umma ta idan akwai to Umar bin hattab shine muhadda to ya kawo maganar Ibn Taymiyyah nan inda yake cewa jazama bi annahum ka'inu fi ummi qablina wa allaka wujudahum fi hadhihi al-umma bi inshariyya manzo Allah ya yi jazama ya ce an samu haddasu na cikin al'umma gabaninmu amma a cikin al'umma mu sai ya kawo shaɗi ce in za a samu to Umar ne mm-hmm. ya ce dalili shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma bukatar muhaddasu na abinda manzon Allah ya bar mana ya ishe mu saka um, ba za a same su da yawa a cikin mu ba ba kamar wa'ancan ba wanda suke bukata aita zuwa uh, wajen su. to <clears throat> wani ita ce martaba eh, ta ta hadith shine mutum ya ji eh, magana eh, wa huwa alladhi yuhaddathu fi sirrihi wa qalbihi bi shay shine wannan wanda za a yi masa zance a cikin sirrinsa da zuciyarsa a masa zance da wani abu fa ya kono kama yuhaddathu bihi sai abin ya kasance yadda aka bashi labarinsa wannan Allah ya sai sai a yi zance ba wahayi bane amma kasa bayan kuma bayan wahayi ne amma sai Allah ya sa sai mutum ya ji wani abu an magana da shi a zuciyarsa kuma abin nan da aka gaya masa ya zama shi ne hmm. hakikar yadda yake to yawanci irin wannan um, malamai suka ce sai mutum ya auna da abin da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai ya karba idan baka an maka zance baka san daga ina yake ba hmm. yadda zaka rabe zance daga wajen Allah ne ko daga wajen shaidan shine ka auna shi da mizanin shari'a in yayi daidai to wani daga wajen Allah yake idan kuma kaga ya saba to kada ka yi da shi ko da ka ji mu ma suna yi ta shiga Martaba ta khamisa martaba ta biyar eh, bayan tare to an zo martabar al-ifham fahimtarwa qala ta'ala Allah ya ce. wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin Annabi Dawudu da Annabi Sulaiman alaihi assalam sun yi hukunci a kan shuka bayan dabbobin wani mutum sun shiga cikinta da daddare sun lalata ta. kuma Allah subhanahu wataala ce shi yana shaida akan wannan hukuncin nasu ya musu shaida dukkaninsu ya ba su hukunci ya ba su ilimi hmm. amma yake banci annabi Sulaimanu ya ce fafahamnaha Sulaiman a wannan waƙi'ar sai Allah ya ba Sulaiman wata fahimta wacce bai ba mahaifinsa ba bai ya faru a wannan kissa mutum ne yana da gonarsa akwai doka ƙarƙashin annabi Dawud cikin banu Isra'ila cewa da rana manoma suna gona su kare gonarsu ka tsaya a gona ka da rana in shanu sun zo ka kore su hmm. da daddare makiyaya su ɗaure shanunsu su tabbatar shanunsu da dabbobinsu ba su shiga sun yi ɓarna a cikin gona ba. Daka idan aka yi hukunci idan da rana ka bar gonarka dabba ta shiga to wannan kai ka jawo hmm. ba za ka kai ƙara makiyayi ba idan da daddare makiyaya suka bar dabbobinsu suka yi barna to nauyi na kansu saboda haka mutum yana gonarsa sai dabbobi suka shiga da daddare suka yi masa barna hmm. sai kawo ƙara wajen annabi dawud su kuma masu dabbobin da suka suka amsa laifinsu cewa an yi aka tabbatar da laifinsu annabi dawud alaihi salam yayi muwazana sai ya ga kimar abin da aka yi masa barna na gonarsa daidai yake da kimar dabbobin da suka yi sai ce to shikenan ya ya dabbobin nan su bashi hukunci ne musu ya kwace dabbobin ya basu su kuma su ci gonar can da ta lalace ya ba su exchange hmm. Hmm. wannan shine sa kuma kima ne da kima kuma a tabbatar da shi amma annabi Sulaimanu alaihi salam sai Allah ya ba shi wata fahimta sai ce ni ko abin da nake gani a bashi dabbobin nan nasu ya rike su ya ci amfana da su ya samu abin da zai rike shi da nonan su da duk ya tafi nonan su da fatan su ba yankawa zai ba ya dinga amfani da su su kuma su je su noma masa gonarsa har sai sun mayar masa da gonarsa ta koma yadda take kafin a mata a wannan barnar hmm. sai a mayar masa da gonarsa su kuma sauki shanunsu a lokacin da suke noma sun rabu da arzikin dabbobinsu shine hmm. punishment din hmm, sun ba shi dabbobin shi kuma bai rasa komai ba yana amfana da su amma maimakon a raba su da dabbobin su har abada tun da dai laifi shi su masa barna to a bashi a dabbobin ya rike su dukiya ce kamar gonarsa da gonarsa ya rike su ya ci amfani da su su kuma su gyara masa gonarsa in sun gyara masa sai kaga wannan fahimta ce wacce Allah ya ba Annabi Sulaiman a cikin wannan qadiyar hmm. wacce bai bawa Annabi Dawudu alaihi salam ba to ashe shiriya ce shi ma martaba ce ta shiriya Allah ya fahimtar da kai abin da bai fahimtar da wani ba kalli annabawa ne hmm. kuma wannan ma shine mahaifi kuma ya fi shi experience shine sarki amma sai Allah ya fahimtar da ɗan abin da bai fahimtar da mahaifin ba a cikin wannan shari'a fa zakara hadaini nabiyyaini karimain Allah ya ambaci annabawan nan guda biyu masu girma wa afna alaihima bil ilmi wal hukmi ya yaba musu da ilimi da hukunci wa khassa sulaimana bil fahami fi hadihil alwaqi'ati mu'ayyana yake banci annabi Sulaiman da fahimta a cikin wannan waqi'a muayyana wa qala ali ibn abi talib ali dan Ali talib radiyallahu anhu wa qad su'il an tambaye shi hal khassakum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in duna nas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓance ku da wani abu da bai ba wa sauran mutane ba faƙala ya ce illa wallabi falakal habba wa bara'an nasma ya ce, a na rantse da wanda yake raba kwara kuma yake yake halicci dan adam yace illa Allah manzon Allah bai gaya mun wani abu ba da bai gaya wa sauran mutane ba illa fahman yuti Allahu abdan fi kitabihi sai dai fahimta wacce Allah yake bawa bawa a cikin littafinsa wato Allah ya bashi wata fahimta a cikin alkur'ani wacce bai bawa sauran mutane ba kuma ma fi hadhihi sahifa da cikin wannan abin da na rubuta wannan takaddun wa kana fiha al-aqlu wa huwa diya a cikin takaddun abin da yake ciki magana diya wa fakakul asir da ah, da da ah, kubutar da um, yan tabayi ah, da yan wanda suke ɗaurarru a kubutar da su ko a sake su wa Allah yuktalal muslim bil kafir kuma cewa kada a kashe musulmi idan ya kashe kafiri to muhimmin abu anan shine fadarsa mahallu shay faɗarsa illa fahman yu'ti illahu abdan fi kitabihi sai dai fahimta wacce Allah ke ba bawansa a cikin littafinsa wa fi kitabi Umar ibn khattab radiyallahu anhu li abi musa al-ash'ari a cikin takarda wasiƙa da umar ya rubuta abu musa al-ash'ari ya ce masa wal fahma fahma fima udliya ilaika wa ya wato kai kokari ka fahimta ka fahimta cikakkiyar fahimta na abin da ake kawo gabanka wato kafin kai hukunci ka fahimci abin da aka kawo hmm. gabanka wato fahimta tana da muhimmanci falfahamu ni'matu min Allah ta'ala ala abdihi fahimta ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da yake uh, da yake wa bawansa wa nurun yaklifuhu fi qalbihi haske ne wanda um, um, Allah subhanahu wa ta'ala ke jefawa a cikin zuciyar bawa yudriku ma la yudriku gairu sai ya riske abinda da waninsa bai riska ba sai ya fahimci abin da waninsa bai fahimta ba fa ya fahimu minan nassi ma la yafamu ko gairuhu sai ya fahimci wani abu daga cikin nassi abin da waninsa bai fahimta ba ma astiwa ihima fi hibzihi wa fahmi asli ma'anahu duk da cewa sun yi daidai a cikin haddace nassi da fahimtar asalin ma'ana sai ka ji gashi an yi hadda an san ma'ana an yi larabcin an yi nawan an san kalmomin amma sai Allah ya sa wani haske a zuciyar wani cikin malamai sai kaga shi ya fahimci wani abu wanda sauran mutane ba su gani ba falfamu anillahi wa rasulihi wani siddiqiyya wa mashhurul waratha warathatin nabawiyya fahimta daga wajen Allah da manzansa Allah ya bawa bawa fahimta unwani ne na siddiƙanci kuma abu ne wanda yake ishara da gadan annabawa wa fihi tafawuti maratibul maratibul ulama a cikin sa ake samun wato eh، rarrabuwa distance eh، bambanci a cikin martabobin malamai malamai ne kowa duk sun yi hadda kuwa duk sun karanta littafin duk littafin sun karanta sun yi amma sai Allah ya ba wani fahimta da bai ba wani ba a nan ake san bambancin malami da malami fahimta ce Allah yake ba wani bai ba wani ba fanzur ila fahmi ibn abbas radiyallahu anhu dubi fahimtar Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa qad sa'alahu Umar wal man hadara min ahli Badr wa ghairihim. Eh, sayyidina Umar ya tambaye shi da shi da waɗanda suka zo ahli Badr ya tambaye su ya ce me za ku ce a cikin suratu idza jaa nasrullahi sai ya ce me wa ma khussa bihi ibn abbasin min fahmihi minha da abinda Allah ya keɓanci ibn abbas na fahimta daga wannan sura ya ce me na'iyallahu na'iyallahi subhanahu nabiyahu ila nafsihi wa i'lamahu bi a ajlihi cewa Allah subhanahu Ta'ala yana kiran manzansa sallallahu alaihi wa sallam zuwa zuwa gare shi kuma yana sanar da shi cewa mutuwarsa ta kusa ajalinsa ya kusa yanzu ban da fahimta ina za ka karanta wannan hmm.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 ka ya kusa saboda haka sai kai fasabbi bihamdi rabbika sai kai tasbihi da gode ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafarar ubangijinka inda kana tawwaba Allah mai karɓa ba ne amma ibn Abbas Allah ya fahimtar da shi wannan ma'ana wacce bai fahimtar da wanda daga cikin sahabbai ba gashi daga sun karanta sun haddace zahiri kuwa sani amma amma Allah ya fahimtar da shi yace ah, ah, wan muwafaqati Umar ku ala dhalik kuma na Umar ya muwafaqa da shi akan wannan da ya faɗa masa wa khafa'uhu ala ghairi himamin as-sahabati radiyallahu anhu amma wannan ma'anar ta zama ta bace wa wannan su a cikin sahabbai radiyallahu anhu su ba su ga wannan wannan wannan ma'anar ba wa ibn Abbas idzaka dhaka ahadathuhum sinna a lokacin kuma ibn Abbas shine mafi karancin shekaru a cikin su amma Allah ya fahimci da shi wannan wa aina tajidu fi hadhihi surati al ilam bi ajrihi aina za ga yana cikin wannan sura an yi zancen ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laula al fahm al khas ba dan wannan fahimta keɓantacciya ba da Allah ya keɓanci ibn Abbas da ita kana neman shari'a eh, ka roƙi Allah ko ka zama cikin muhaddafin in ka kai siddiƙai ko ka zama cikin ko Allah ya fahimtar da kai wani irin wannan fahimtar shirya ce Allah shi ma eh, martaba ce ta ta hidaya ta shirya wa yadiku hadha hatta yasil ila maratib kasar anha afhamu akthar nas wannan yakan wato yakan yi rintsi har sai ya kai martabobin da wato fahimtar yawancin mutane za ta tawai ba za ta iya ba fayyacaju juma'an nassi ila gairi zai zama bayan nassi sun kasa fahimtar nasi sai su fara neman wani abu don su fahimta ya yaqul istigna abin su fi haqqihi uh, wa amma uh, wato sai ba za samu wadatuwa da nassi a cikin haƙƙinsa wato dole sai ya nemo wani ya fassara masa wani ya fahimci da shi amma shi ba zai iya karantawa ya fahimci wannan ba wa amma fi haƙƙi sahibul fahimi, amma wanda Allah ya ba fahimta fala yahtaju ma an-nususi ila ghayriha baya bukatar wani abu tare da nasi in ya samu nasi Allah ya fahimtar da shi baya bukatar wani sa to uh, sai mu tsaya a nan ah, martabobin guda goma ne ah, eh, insha Allah sai mu ci gaba gobe amma an faɗi wani martaba guda biyar martabar zance da Allah yake da bawansa mai wayar jaf mai da nan Musa martabar wahayi ke bantacce wanda aka yi da manzanni ah, sallallahu alaihi wasallam da martabar mai muka ce ne da martuwar aiko da mala'ika ga manzo sannan aka shigo martabar muhadda eh, na tahdif sannan muka zo martaba ta ifham ta fahimta an fara faɗaɗawa don fahimtar nan kuma eh, ita tana cikin malamai da dama bayan Allah da dama Allah zai sabso na fahimta keɓantacciya a cikin wata aya ko a cikin wani hadisi ko a cikin wata waƙiya ko a cikin rayuwa Allah ya sa maka fahimta ah, wanda eh, bai wace daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda ka samu fahimta cikin abu ko da a cikin ilimin duniya ne kasancewa Allah ne ya maka ya shirye ka zuwa wannan fahimta dan ta amfane ka ah, sai mu tsaya nan za mu ci gaban sha Allah ah, a cikin martabatul bayanil al'am martabatul bayani general da aka yi wa kowa da kowa Allah Ubangiji ya samu fahimta Allah ubangiji ya samu gane Allah ya karɓi ibadun mu ah, muna ƙara kira ga mutane dai a ci gaba da addu'a ah, Allah ubangiji ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ba mu kwanciyar hankali muna bukata kuma mu da za a yi Allah ya zaɓa bana shugabanni wanda za zama alkhairi ga al'ummar mu ah, kada Allah ya ba mu wanda muke so Allah ya ba mu wanda zai amfane mu wanda yake son wanda yake son wanda yake son al'umma sau da yawa za a zo mu mutane muna son shugabanni amma su ba sa son saraka ana bukatar um, shugaba wanda yake son mutane shugaban da zai 'ya'yan mutane 'ya'yansa matan mutane kamar matansa iyalin mutane kamar iyalansa dukiyar mutane kamar dukiyarsa Allah ya bamu irin su level na shugaban ƙasa level na gwamnoni level na ciyamomi level na wakilai Allah Ubangiji ya ba wa waɗanda suke son al'umma kuma suka iya aiki